Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da nomar da dalol duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo da ke kumasi. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a sashen hausa.com ko kuma BOA Hausa Come. Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da daren yau ranar Kirsimeti Talata 25 ga watan Nuwamba da fatan ana ci gaba da shagulgulan Kirsimeti din lafiya. Ibrahim Kalamasi Garba ne da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kamar kowane daren ranar Kirsimeti yanzu ma bayan labaran duniya Alheri Grace Abdu za ta gabatar da mahimmancin gashe-gashen Kirsimeti kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Labaran duniya mai karantawa Yusuf Aliyu Harande. Yayin da ake bukukuwan Kirsimeti a sassan duniya, shugaban ɗarikar Katolika Papa Roma Francis ya ce fatan sa a wannan shekarar shi ne, ya ga an nuna ƙauna a tsakanin juna a jama'ar faɗin duniya a ko'ina. Fafaroma har ila yau ya kuma yi fatan za a samu zaman lafiya a tsakanin Isra'ilawa da Falasɗinawa da kuma sasanta rikicin Siriya da na Yemen. Shugaban ɗarikar Katolikan ya ƙara da cewar Yesu almasihu ya ce, Ceto na zuwa ne daga nuna ƙauna da mutunta ɗan Adam da ya fito daga jinsuna daban-daban da al'adu daban-daban. Amma kuma duk da haka dukkaninmu 'yan uwan juna ne. Papa Roma Francis ya kuma ƙara mayar da hankalinsa a kan rikice-rikice da ke faruwa a gabas ta tsakiya, inda ya fatan Isra'ila da Falasɗinu za su nuna ƙauna a junansu ta hanyar sake hawa teburin tattaunawa domin samar da zaman lafiya da zai kawo ƙarshen rikicin da ke tsakaninsu na tsawon shekaru saba'in a tsakani. Adadin waɗanda suka mutu a Indonesia sanadiyar ambaliyar ruwan tsunami da ta auku a ranar Asabar ya haura zuwa 429 a cewar jami'ar hukumar kai aika agajin gaggawa. Jami'an sun ce an samu ƙaruwan mutuwan mutane da ya sanadi a lokacin wannan ruwa da aka samu. Jami'an dai sun ci gaba da amfani da karnuka da jirgin nan mai sarrafa kansa na drone wajen ganin an samu waɗanda suka saura da rayukansu, waɗanda ambaliyar ruwan ya ɗaiɗaita yankunansu a tsakaninsu a wannan yanki na tsibirin Sumatra da Java a mashigar Sunda. Fiye da gidaje dubu ɗaya ne suka lalace waɗanda suka haɗa da ɗaruruwan gidaje, mutane sama da dubu ɗaya da ɗari hudu sun ji rauni. kana kuma mutane sama da 128 ba san inda suke ba. Hukumar kula da yanayi ta BMKG ta ce a ranar Asabar da misalin karfe tara na daren lokacin yankin dutsen Kraktowa ya yi aman wuta jim kaɗan da misalin karfe tara da rabi na daren sai ruwan tsunami ya biyo baya. sanadiyar faruwan hakan kuma shine motsin da aka, aka samu a ƙarƙashin teku bayan da dutsen na krakatowa ya yi aman wuta labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani mai magana da yawun gwamnatin afghanistan ya ce mutane 43 ne suka mutu lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani ginin gwamnati da ke birnin Kabul a ranar Litinin. An kai harin da yamma lokacin da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa wata mota da ke makare da bam a bakin ginin. wanda ke ɗauke da ma'aikatan gwamnati da dama da suka hada da ma'aikatar masu nakasa da ta tsofaffin sojoji bayan da ya fasa kofar shiga ginin ɗan bindigan ya ruga cikin ginin inda ya kwashe tsawon sa'o'i bakwai yana, musayar wuta da 'yan sanda. Mai magana da yawun ministan lafiya Wahid Majrok ya ce akalla mutane goma sun ji rauni a harin. Sannan ɗan sanda ɗaya da mahara uku sun mutu a lokacin wannan harin. jami'an sun ce ma'aikata sama da ɗari biyu aka samu aka kubuto da su a lokacin wannan harin har ila yau akwai muta akwai wasu mutane da akwai muhimman ginanuwa da ke kusa da wannan yankin inda aka kai wannan harin a wannan guri a gabashin na kabul hukumomi a kasar libya sun tabbatar da cewar wasu mahara sun kai wani farmaki a wajen wata a wajen ma'aikatar harkokin wajen kasar a birnin tripoli a yau talata harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku harin ya hada har da wani ɗan ƙunar baƙin wake lamarin da ya haifar da tashin hayaƙi ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin ƙasar ta libya ta fuskanci ta fuskanci rikice-rikice da dama na siyasa tun bayan da aka kifar da gwamnatin da shugabanta Muhammad Gaddafi. Aka kuma kashe shi a shekarar 2011. Sanadiyar kawar da Gaddafi an samu gwamnatoci masu kishi da juna da kuma rabuwan kawunan sojojin ƙasar a birnin na Tripoli da gabashin ƙasar inda aka yi ta fafutukar karɓan neman iko na tattalin arzikin ƙasar na man fetur. A ɗaya ɓangaren kuma waɗannan rikice-rikicen sun bayyanar da cewar akwai rikici inda 'yan ƙungiyar IS suka samu matsuguni a yankin. Babu alama da ke nuna cewar an kusa kawo ƙarshen rufe wannan matsala da ke tsakanin shugabannin ƙasar nan ta Amurka da da kuma 'yan majalisun dokokin ƙasar. wanda ake ta ƙoƙarin ganin an daidaita. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To ba tare da bata lokaci ba za mu koma gefe guda alheri Grace Abdu ta gabatar mana da maimaicin gashe-gashen mati. sa duka mu yi Christmas lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimetin ta shekara ta 2018 lami lafiya. Alheri Grace Abdi ce dauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan shiri na musamman da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana. children sing their song. alone. Sunana Lawrence Cupton, ina magana daga Maryland a Baltimore. Ina gaisuwa zuwa ga yanwa lokacin Christmas wannan a gaishe min da yawa duka a Plateau State na Nigeria. gaisuwa ga linus gwambalan kupton steven ngotum kupton da grace matansa paul mbwap anthony bajib christopher nero kupton da matanku duka mary fidelis kupton pius kupton da matanka ndi ngolong ɓirrit dominic ngofuen na kabir da duk muskam naka patrick shigola godwin nenfan goyan da matanka larry goyan justin buden da matanka alice bulus kasam da matanka da yarwaye na duka a kabir ina mika maku gaisuwan christmas a gaishe mani da galadima peter da da asabar golkun tequila james dan babalar da sylvester goro jaya 2 ban manta da kai ba sabasin gotau da paul sabo da bbc gordus henry gordus da duk mutanen da ban tuna da sunansu ba amma na maku gaisuwa duka da ji ninfan goyan duka ban manta da ku ba ina maku gaisuwa christmas dukanku mata na victoria asabe da yara na duka muna gaisuwa maku a gaishe su surkina daga garkawa merry christmas to you all thank you sunana talatu bonat daga california ina isar da gaisuwan Kirsimeti ga iyayena malam buba rima tarfa da matarsa asabe tarfa a gombe da yayana da matarsa a jos suleiman da kaka buba tarfa ina gaida yayata malama naomi takoba da iyalinta a jos da kanina malam stanley tarfa da kanwata malama kyalni da yarta fevo ina gaida membobin Equa Seminary Church a Jos da malaman Jos Equa Theological Seminary. Da fatan za ku yi Kirsimeti lafiya. Ubangiji Allah ya taimake ku. Sunana Bitrus Kobon daga jihar Alabama. Ina gaisuwa da dukan jama'ar Najeriya musamman mutanen jihar Gombe da masu rikon ƙasa da jama'a. daga mai girma sarkin gombe da gwamna dan kwambo da senator goje justice apollos idi da iyalinsa alkali jonas layon da anti julie na gaida dukan sarakunan gargajiya kanana da manya tare da fatan alherin allah da zaman lafiya a ƙasa ina mika gaisuwar christmas ga mahaifina roren bulu sabo da yan uwana da iyalansu sarfa da kennedy ankama da yatu da eli iliya rahila da nuhu a muga barnabas da marate a jibu da iyalinsa abigail da mai gidanta da kuma silas kerkebe allah sa yi christmas lafiya ina gaida mai girma sarkin tumu da dr steven ball da iyalansu ina gaida malam timothy jefta da makwabta duka ina gaida ecclesiar ecuador da duka mutanen tumu ina gaida mai girma sarkin tangale dr abdu da iyalinsa ina kuma taya shi murnar sa samun sandar girma mai daraja ta ɗaya ina gaida hakimin banganje malama hassan gayus ina gaida dagacin banganje mr felix da iyalinsa ina gaida baba umaru da korok da mamadina ina gaida baba dan bahaushe bako da iyalinsa ina gaida anti flora ina gaida iyayena baba benjamin ajebu bitrus ajebu absalom ajebu yakubu barnabas terison bison kaka hawa mama kanna kaka shatu mama sonia lawrence momi asabe da dukan iyaye a kalkunji na gaida professor james bako da iyalinsa ina gaida jiyan tangare dr nuhu ade da iyalinsa ina gaida major mamza da iyalinsa ina gaida tsohon shugaban ekwa dr jerry gado da grace gado ina gaida Glazer Ustal da iyalinsa. Na gaida Yahaya Yunana, na gaida Babar da Hussaini da Mama Rahila Ciro Mabauchi, na gaida Admiral Othniel Filafa da iyalinsa, na gaida Dr. Ila Umaru da iyalinsa a Kaduna. Ina gaida kanne na kutar da Sadat da Alakili da iyalansu a Abuja, ina gaida Dr. Bitrus Sarma da iyalinsa a Kagoro. na gada abokanai na da shugabannin addini masu lura da jama'a da ruhaniyar jama'a duka na gada rauren isa uba rauren mamman dan lingi rauren tufugut kardi rauren bitrus taba rauren isa lashabo malam samson yalwa malam samson jeremiah daga cimfoshiya malam dedan kamasko marcus danja rauren otnel wakili bajani rauren ruben yaro rauren joel wakili Reverend Samuel Akeju, Reverend Samuel Akusuk, Reverend Maxwell Farfashi, Reverend Musa Dan, Reverend adam Madaki, Reverend Nata Alabar Kuma Shehu, Reverend Sam Bello, Reverend Jafar Keltuma, Reverend Isa Bello, Reverend Isa Galadima, Reverend Yunusa Kalla, Reverend Ayuba Jalo, Reverend Williams Burga da iyalansu. Na gada marubucin Ekwa, Reverend Yunusa Madu, na gaida baba siman ibrahim baba reverend onesimus makenti na gaida baba dr joshua maina na gaida comrade ɗanladi likitan ido da iyalansu na gaida abokan arziki a kawo peter dogo abdullahi helen honorable victor mela tony aristo muhammad black bameyi eli elfi nathan laulum yusuf las moses lafilas mai Laudi, Dr. David las Dr. Musa kyau Dr. Jerry gomna Dr. Emmanuel Sule, Dr. David Kajom, Dr. Ephraim Piak, Adam Tijjani Hassan Ɗanladi da iyalansu. Na gaida Muhammad Lakwado, Moses Majola, Ɗanladi dan Malam Ishaku Atuman, Thomas Kusel, Barisa ya Glori Laurenjo, Philip Boma da iyalansu. na gada kashin da zikora panguru na gada akila ishaku karkar makanti dr yalwa makanti makwada an kama barnabas da iyalansu allah mai jin kai da alheri ya sa a yi christmas lafiya ya ba da zaman lafiya da ci gaban najeriya ya kuma biya bukatun jama'a duka da kuma shiga sabuwar shekara lafiya allah kai mu na baɗi na gode. Osi, Hosiana, Hosiana, Osi, Hosiana, hahirwa muje mw'izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro bibahasumba hose. Hosiana, Osi, Hosiana, Hosiana, Osi, Hosiana, hahirwa muje mw'izina ry'Uwiteka. icyubahiro biba hasumba hose oh, ibishimbo bitaha mu mitima yabo baririmba banyeganyeza amashami y'ibiti indirimbo zikwiriye yerusalemu nyamara we yazanywe no gutegura imitima y'abantu ayigobotore mu mu rupfu rw'iteka umunsi umwe bazatahe mu rugo iwabo baririmba banyeganyeza y'ijuru indirimbo zikwiriye yerusalemu victoria matan shola muna gaisuwa muna so mu gaishe da mutanen kokin church kevin english section muna so mu gaishe da mutanen kokin the hausa section united faith tabernacle shola adebayo da familin shi da onigbin family sun gaishe da irene aderita Nasangeshi, the gaishe family a Kebon, da Bitwala from Cooking Church English section. Nasangeshi, the gaishe Carson family, Joseph Carson from Kebon. Nasangeshi, the gaishe da from Kebon. Nasangeshi, the da from Kebon. Dr. Eze from Kevon, Adekola from Kevon, Nasangeshi the Duke and Kevon, the Choji's family, Nasangeshi the Maman Divine, Susan Just, na gaishe da mama bidemi ernesto gaishe the oye mr oye and his family ernesto zan gaishe the Mama evan dan wale abuku from baptist church english section zan gaishe the oguntoye sabukuru from united faith tabernacle na son gaishe the su onibinde family the store in jersey store in Rukuba, all the workers that are working in Bukuru, and the family, my in laws. Na son gaishe su duka, son gaishe da mutanen BSF Jos suna Cooking Church headquarters. Suna son the da su Pastocin United Faith Tabernacle, the General Vasia, Pastor Adericho, Pastor Padukun, Pastor Nawala, all the pastors, the Subikin, the Subik nurses ina gaishe da kowa da Fatunle family, na da su Laogun family, na da everyone, kuma na son wish naku a Christmas lafiya. Allah rikice mu duka. Victoria daga Maryland, United States of America. Barka da Christmas da ya ce Fatima Sule Snow a nan California. Ina isar da gaison Christmas ga mahaifiyata Amina Sule na Yanfaloma. Ina kuma gaida Gugu Fatu. Ina isar da gaisuwa ga yayana Timothy tare da iyalin shi. ina gaida Reverend Dr. Isaac Laudarje da ke nan garin Gusau. Ina kuma isa da gaisuwa ga Justice Apollos Idi da ke garin Gombe tare da iyalin shi. Ina gaida kanwata Hajara tare da 'ya'yanta. Ina gaida kane na baban gida tare da matar shi da Bora. Ina gaida kanwata Malama Abu Zainabu da ɗanta Victor. ina gaida wata malama lami asam tare da makwabtanta a nan garin todi ina gaida ita mamu suzana malum da ke nan garin sumo ina gaida yayan musa kankame a nan garin kobuwa ina gaida yayan magaji a garin kulido ina kuma gaida mamu zainabu a unguwar kwalkwale ina gaida kabilar kandalintin ina gaida kabilar long ina gaida kuma a ah, malama jummai hassan maman sera daga ƙarshe na isa da gaisuwa ga ikkilisiya na ecuador goodness church bilore a yi christmas lafiya sunana linda umaru na nan a sauran california muna so mu isar da gaisuwa daga iyalina a nan california zuwa baba umaru lakorok da mama dina lakorok baba ba kudan bahaushe da mama priscilla yaya dan ladi barnabas da iyalinsa dr ila humaru da iyalinsa mrs ballingoni da iyalinta honorable ankama barnabas da iyalinsa kutal umaru da iyalinsa sadat umaru da iyalinsa mela umaru ibrahim da gladys da iyalinsu felix da molile da iyalinsu mama Rebecca Dawa da family da iyalinta mama neti Ishaya da iyalinta Uncle Apollos Idi my Tangle and the world tangle people Good News Church Billiri Equa Church number one Billiri Ballin Ishaya Muslim Ishaya da dukan mutanen gida muna muku murnan christmas muna fatan kowa ya Christmas lafiya mun gode daga wurinmu a California. Sunana Naomi lashombol Gankino Maiguwa ina zama a California. Ina isa da gaisuwan Kirsimeti zuwa ga mai gidana Emmanuel Gankino Maiguwa, iyayena General Nuhu Ade da Norma Nancy Ade, Adata, Tabita Ade da Kanuwana, Deborah Ade, abokanena Amazing Grace Vijimi, Glodine Dermo, Chindaba, Ozzy Sadiq, John David, Godia Auta, Sonia Shimbura, Olatsudun Taiwo, Yohana Shehu Dandija, Naomi the Victor Mela, the surkuwata Mrs. Naomi Philip the two cousins ina da kawuna sale ade da matan shi ambassador salihu ahmed da matan shi reverend jeremiah gado da matan shi da yayana dimas ade da iyalin shi saul dan da iyalin shi yakubu ade da duk yan leaders impact na abuja da lagos na great commission movement da duk staff in great commission movement da babana esai Dangabar da matarsa da duk matan Nigerian Women Against Violence a Nigeria. Ina fata za ku yi Kirsimeti lafiya. Sunana Bala Iganus ina zama a California. Ina isar da gaisuwan Kirsimeti zuwa ga mamana Mrs. Iganus, antina Honorable Asamau da Auntie Flora, yayana Daniel da Abdul. a dana anara da kannena yan biyu da su kawuna alafan da abuja yana da duk an gidan iganus ina fatan za a yi hidima lafiya sunana gasar ade ina zama a california ina isa da gaisuwa kirsimeti zuwa iyayena na Nuhu Ade da Mrs. Nancy Ade da duk yan family na cousins ina su antina su uncle ina da kuma yaran Dorcas ministry da anti flora a isa da gaisuwa duk a yi kirsimeti lafiya let it be christmas everywhere in the hearts of all people both near and afar christmas everywhere feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Let every bell ring. abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan shekarar ta 2018 sai kuma shekara mai zuwa idan allah ubangiji ya nuna mana cikin alherinsa ina kuma miƙa gaisuwar fata alheri da barka ga kirsimeti ga 'yan uwa da abokan arziki da ba zan iya ambaton sunayensu ɗaiɗai ba a duk inda suke allah ya sa a kammala bukukuwan kirsimeti lafiya ya kuma nuna mana shekara ta 2019 cikin alherinsa yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da julie gresham da terere sauta shirin da mu da kuma jami'an laburare alheri ke cewa bari salamar isa almasihu da zumunta ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom To na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Wasalam.